سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى كل من صار على من واله واقتفى أثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد ينقوى ما سجرما شقبني ما لمينا ينقوانا للبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصلا أكرنا لوكتشي لكم ينين زمادين sai na ga abin da nake tunanin faɗi kila ba lalle ba ne su shige da haka ina nan kan ka'idar khairul kalami ma kalla wa dal wa lam yatul fa yumil akwai wani sako da dan uwana a Sheikh Abdul Isa Garangamawa yace na iyar sakon shi ne yake cewa ka gaya ma jama'a mawakin nan ya gaya wa makiyin annabi cewa a humut. mut inna aishaka an kadu faha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu to na yadda sakon wa ma'ana rasuli mutuwar tangaran akan fa gashi nan dai annabin a duniya shugaba ne kuma haka ma a wancananka ka san wancananka to ni abubuwa ne guda biyar ke girin shugaban zama amma liverov zamanan wa makanan zan takaita su farko dai wato wai tsaya tukuri ba ya yi goda ko kiran sallah ba kun gane hausar kenan arne ya yi arnanci to me kake tsammani kafiri ya yi kafirci me kake tsammani ai babban abin damuwar a samu irin abin da makaroni ko makaru ya yi ba abin mamaki lanahu kafir amma abin damuwar a ce an samu masu da'awar su musulmi ne kasa akwai musulmi akwai muna musulmi akwai musulmusul akwai musulsulsulsul wannan ita ce matsalar arafatu ibn al'ab ɗaya daga cikin ashwar al-jahilin ashabul mu'allaka yana cewa ne wa zulmu zawil qurba ashaddu madabatan ala al-mar'i min darb al-husam al-muhannadi satubdi laka al-ayyamu ma kunta jahila wa yatika bil anba'i ma lam tuzawwidi na kusa ya yi zalunci ya fi ciwo abinda nake cewa a nan a takaice wato kafara in sun kafirci ba maki amma a cikin gida akwai wanda suke irin wannan ta'addanci misali muna a nan kano ku yaron da ya kato ra'ayi kuma dukkanin tsawafi na musulmi sun yi allah dai da shi har yanzu muna jira hukunci a kan wannan yaron muna kira ga gwamnati ga bala'in a cikin gida ba za mu je waje ba makawar in yayi a kafir na zama mutawakka abin tsammani ke amma na gida fa kowa kano ya Allah wadai da yaro ina aka magana ta kwana me yake ciki nauyinku ne masu mulki ko zama da hukunci ba ruwanku da kowa zai yi magana to wannan shine abin da nake nufi wa zulmu zawil qurba ashaddu madabatan kai kenan na biyu a gurguje abin haushi nama na jan kare madadin kare ja nama wani ƙaramin minista cakurkuri ɗan fendoro ƙaramin ministan harkokin waje na al'imarat an haife shi a duba wai shi ainihin anwar karkash mutumin da sai fito yake cewa abinda makaron ya yi fa daidai ne ma'ana yana zargin musulmin da ke faransa ya kamata su yadda da al'uslubul idimaji Alfaransi. tsarin narkewa faransa na da tsari na assimilation a narke a zama bai kamata musulmi a can suke wannan tsarin ba kenan idan faransa sun ce a shagiya shi yana ganin ma a shagiya din saboda me a yabtagona indahumul izza suna neman izza gare su ne to wannan abin mamaki ne musulmi wannan abu. a gurguje karkash. na uku na yi mamaki kwanan nan shehin malamin hadisi a sheikh mustapha al'adawi mutumin masar kawai don ya fito a kan mimbari ya ce dole a ƙaurace ma al-muntajat al-faransiyya sai hukumomin ainihin wato ina ne masar suka kama shi amma an sake shi to sai malamai ke cewa yaya aka yi ke masar kika ce a ƙaurace ma kayan turkiya na erdogan amma malam ya ce a ƙaurace ma kayan faransa kina fishi haridin idza ma sai mahaffan jahuhu wa yi samun ilahuhu lam inji ibnu wato nasir cikin daliya ka iske mutum yana fishi idan an taba shi a taba Allah ba ruwan shi to wannan shine kunshi na na farko abun mamaki kafiri in yake kai mamaki amma musulmi fa wannan kenan na biyu ita faransa ai dama sanan wajen mugunta ka dauki misali a gurguje ta ma algeria bakin mulkin mallaka shekara 132 faransa kuma a cikin mulkin nan akwai garin da ake kira Al al-aghwaq a cikin algeria take garin na akwai manya-manyan malamai a ahalullah akwai babbar jami'a a wurin akwai da katara farafisa cikinsu cikinsu akwai doktor professor yani mabrok zai dalkhai wannan gari sai da faransa a 1845 ta shafe sulusi biyu na mutanen gari in ka kasa mutanen gari gida uku ta kwashe mutum biyu ta kashe su da wuta kuma ta yi musu haka faransa kenan a 1917 faransa sai da ta yanka malaman musulunci guda 400 a chadi yanka irin na rabu manufar faransa ba wai ma ta yi isti'imar ba ne ni ba na kiransa isti'imar li'annahu ma'amaru shi'an walakin istikhra wastidmar sun harraba sun dammara ne ka kira wannan istimari haza yani isla tadlili bai ma kamata ba to shi shine dole ka zama faranshe kawai musuluncin ma ya zama irin nasu to suna da irin waɗannan mugunta ɗin faransa kashi hamsin da ɗaya cikinsu sun ce 'yan ɗariƙar roman katolika ne haka suka yi dawa kashi arba'in cikin ɗari kwata-kwata alladiniyu ne barinsu da addini musulmi na da kashi biyar ne kawai cikin nawa cikin wannan adadin amma wannan kashi biyar ya tsone musu ido saboda suna ƙaruwa har duk turai ba ka da nisba mai awiya irin yadda kake da shi a faransa su ne kusan suna da miliyan takwas kuma suna karuwa a kullum kuma sun sani a ya zauna dab da paris kilomita 70 ne shekara 270 kuma sun san abin da ya faru lokacin daular yani ainihin eh, andalusiya shekara 870 din nan misali har lokacin da aka yi yaƙi na balatu shahada wanda Alkasi ya rasu Allah ya rahamshe shi ma'ana muguwa ce da ta ba gini konakiri ko gini bisau yancin kai da ahmad suka ture suka bata sai da suka babaki hatta kwanta din kasa din. sun suka yi dalilin kashe olympio a togo sun suka kashe maurice bishop a granada sun suke da hannun wajen kashe ne walter rodney 'yan uwansu ne 'yan zumuntarsu duk mugunta faransa na da hannun ciki shi yasa ma ake kiransu ainihin frank ko ifranc asali daga faransanci ne su manufarsu assimilation ko assimilation ko idmaj a narke a zama su har suna cewa in za a yi musulunci a yi musulunci ba faran shi a shagiya a yi iskanci a yi tsiyata ko a yi talaulautuwa in yi so a bar Allah waɗannan mutane mugantarsu ta kai wannan yanayin wannan a taƙaice kenan abu na uku da nake da shi sai muka ce ya kai makaro ko makaroni ya kaji abin da baban baban ka yi fada wane ne wannan mutumin napoleon napoleon napoleon an haife shi a shekara ta 1769 ya yi mulki mai tsanani a paris amma ya fada yake cewa ni ina fata in tara mutane masu hankali na duniya masu ilimi dora ɗora su akan tsarin mulkin da aka ɗauko daga alkur'ani domin shi ne zama lafiyar duniya ya kai makaro haza kalamu abika ya ce ma mai hankali kenan baka da hankali mai ilimi ashe tantirin jahilin jahilo ne don akwai jahilin jahilo da ɗan iskan iskaro da dabban dabbaro da wawan wawaro ta biya tara shi wannan mutum makaron kenan lokacin da shugaban brazil ya caccaki matasa mai suna brigade abinda zai baka mamaki matasa shekarar da 67 shi kuma shekararsa 42 yanzu kai kai wannan auren ka auro ke kasa kuru to sai shugaban brazil ya caccake ta sai ya fito cikin fishi ya ce wani irin cin mutunci za a mai haka aka ce da shi kai da kace akwai yancin faɗin albakacin baki na lokacin da ainihin suka kulle makarantar turkiya suka rufe makarantunsu ordogan gaban zama ka yi mai izinin in kira shi ra'isul musulmi sai da ya sa duk aka kulle makarantun faransa manhajinsu ba namu wani na yadda da wani lakin yi abin da ba a samu an yi bito misali me kake nema irin wannan lokacin A akuka man wasaka bi shaf, laman wasa wasaka bi sab ɗan uwan da ce ga agaji ba mai da'awar ne ɗan wani je kan wani bane to kaji abin da babanka ya faɗa wa shahida shahidun min ahliha ɗaya kenan na biyu Michael H. Hurt fitaccen profesa ne a jami'a malamin astronomi malamin lissafi ya rubuta littafi mai suna bayani kan mutane goma da suka fi kowa amfana wa duniya mutum ɗari sai ce mutum na farko shi ne annabi muhammad ya ce cikin ɗan ƙaramin lokaci ya canza mutane gidadawa zuwa ga wayewa ya je yana muhazara abin aka yi ca a tsaya ko kiristoci ne mutumin da'awa a makka yana nufin maza sassalam ya ce duka duka mutum waɗu suka yi imani da shi wurin taron ya yi tsik ya ce yau shekara hudu wallahi in karya yake karya ta sha ƙarya ta shekara hudu Allah bai tona asirinta ba ya ce ba ku da hankali ne sai wani kallo ne kallo ya ce na biyu na biyu mutumin nan mubiyansa sun kai biliyan ɗaya da miliyan ɗaya takwas a duniya ya ce haba ai ba ka isa kai mutane masu wannan yawa karya ba sai an gane ka ya ce na uku mutanensa ashirin suke su mutu don shi ko cikin kowa zai mutu saboda kare isa almasihu ku gaya min fabuitar na kafaru dama mabahutun ne su misali na fatan gani shugaban zama ni indire a gurguje a gurguje ba zan abin nan ba sannan kuma a gurguje waɗannan mutane daga bakin yan uwansu na an mutum biyu ne kawai Mahatma Gandhi ban ɗauko maganarsa ba na yi ban faɗi maganarsa ba Professor George Washington ban faɗi maganarsa ba Ivan suna nan da yawa ku je ku bincika la khairun kalam na kalla wa dal wala yi mil dan mu sani cewa ya kai makruh iyayenka ga abin da suka faɗa a hasi da ahasidahu mut'inna aishaka an kado. fa huwa fi dunya wa fi dini ish sayyidu sannan a ƙarshe ku kusan ƙarshe ƴan uwa ku sani a har kullun shi fa shi kafirci yana da zumunci zan ba ku misali daya li'anna bil misal yattadhiq al maqal a 1988 an kashe shugaban ainihin Pakistan diya Haq rahmatullahi alai amma a wannan shekara a watan August 1988 da shi da ambassador America Arnold raffles suka mutu amma mai faru ai shugaban amerika nikan ne kai ziyarar jalal abad a wannan lokacin kai ziyarar sai ka ce zo nuna maka mujahidun sai aka ce da wani tsoho cikin sanyi aka ce wannan shugaban amerika ne kai hannu da shi sai ce huwa kafir wa ana la'usafi kafir wannan sai firgita amerika sai mr frank carlucci ya gaya ma a lokacin yake cewa lokaci ya yi dun mu kafirai mu haɗu wato a harshen kenan mu haɗu mu yaƙi wannan addini da ya taso mu mance da rikicin da ke tsakaninmu to kaga nan gashi Allah ta'ala ya haɗa mu saboda kai gudumuwa wajen tsira darajar manzon sallallahu alaihi kamar da malam ya faɗa ibada ce muka zo ba mu isa ma mu kare shi ba dan kararre ne wankakke ne daukakakke ne to ma'ana haka suka yi wajen halakar da ya'ul haq a lokacin kuma wannan faranta tana kan gaba wajen bada goyon baya daga ƙarshe ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس haƙoƙin annabi dole mu tsare su suna da yawa ina da guda goma sha uku nan amma lokaci kamar da suke ta ba zai ban dama ba lakin min a haƙƙil linnabi alaina ta haƙiƙu risalatihi mu tabbatar da cewa shi manzon Allah ne ya muna da wannan na biyu ta haƙiƙu risala ko kuma nubuwa cewa cikamakin annabawa ne ba wanda zai zo na uku mu tabbatar da wato shumuletin risala saƙonsa gamammen saƙo ne zuwa ƙarshe sannan koyi da shi tsara mutuncinsa ta hakimuhu inda tanazu in ana in ja a mai da shi alƙali saboda falawa rabbi kalayu mai sannan yawai ta salati gare shi sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima wasu alaikum wa rahmatullahi